makonni bayan da kasar faransa ta jagoranci wasu kasashe na yammacin afirka na amincewa da takardar na bai daya na eko, ya sanya kokwanto a tsakanin masana tattalin arzikin najeriya inda suke kira ga gwamnatin najeriya da ta sake tunani kuma kin amincewa da shirin dungurungun ganin yadda faransa da ke juya akalan kasashen da ta yi wa reno a yammacin afirka ta yi uwa ta yi makarbiya a shirin baki daya dr dauda muhammad kwantogora masanin tattalin arziki ne da suka jari a najeriya mutane sun yi itifakin cewa idan aka tafi haka bisa kan amana kowa na da fahimta wata abin da baturi ke cewa transparency wata a buɗe kowa ya je nazari ya dawo to abin da ya ba mutane tsoro sai kawai aka ga faransa ta yi wuf ta yanke hukunci ah, ta hannun shugaban ƙasan ah, cote buwa. cewa sun riga sun canza kudaden sun yi kaza sun yi kaza to sannan kuma wannan lokacin da aka yarda cewa su shugabanni za su zo su yi wannan abin bai zo ba to wannan abin ya ma yana da ban tsoro mai yiwuwa kila akwai wani abu a ɓoye wanda ba a sani ba wanda kuma dole sai an bi a hankali saboda kamar yadda aka faɗi na farko ita Najeriya ko wayannan kasashen da ake kira a uh, wams watan afirka ta yamma waɗanda suke renon ingila to ka gani a cikinsu najeriya ne babban ƙasa kuma an samu labarin cewa kamin a aiwatar da wannan sai da suka zagaye wayannan ƙasashe har da gane cewa me zai hana su zo a yi a bakon ba su tuntuɓi najeriya ba tuni dai wannan rashin tabbas ya jawo fargaba ga masu saka jari a kasuwannin saka jarin kasar inda hamshakin dan kasuwan nan dan najeriya aliko dangote ya ce zai karkatar da wasu hannayen jarinsa zuwa kasar amurka ganin yadda takardar kuɗin naira ko sauya shi zuwa eko ba shi da tabbas ko me ke jawo irin wannan fargaba ga dai Dr. Dauda Muhammad Kwantagora ainihin kasuwanci idan ka duba alƙaluman kasuwanci a tsakaninmu da wayannan kasashe bai yi wani tasiri ba yawancin kasuwanci mu ma ya yi alaka da kasashen da suke waje to kuma suna yin wannan kasuwanci ne da mu bisa kan darajar kuɗin mu da kuma yadda tattalin arzikin ƙasar mu yake to kaga shigan wannan abun kuma zai iya girgiza wannan nasara da aka samu na cinikayyar mu ba tare da nan an samu daidaiton cinikayya ba da kwarewa na fasaha da kuma abubuwan more rayuwa to ni ina ganin wannan abun ya kamata a sake nazarin shi da kuma wannan abin da ya fito sabo a tsaya a sake duba shi. To sai dai a yanda masana ke fargaban wannan tsari a cewar shugaban bankin raya kasashen Afirka Dr. Akunyumi Adeshina wannan babu wani abin fargaba game da tsarin. I support Ecos I think it's a great idea uh, to, to, to, but obviously a number of convergence criteria. Dr. Adeshina ya ce na yarda da tsarin takardar kuɗin eco abu ne da zai zamanto mafi alheri ga nahiyar yammacin Afirka afirka da kuma najeriya yanzu dai 'yan najeriya da sauran kasashe na yammacin afirka sun zara ido domin ganin ko najeriya za ta shiga tsarin ko kuma a'a abinda kuma har yanzu gwamnatin najeriya ba ta ce ofan ba baban ya ci murai amurka daga lagos